rundunar mayakan sojan sama na 79 da ke jihar Bondo ta mika kayan tallafi ga gidan marayu da ke garin Maiduguri. Kwamandan mayakan sojan sama ya kwamando Christopher Egoba ya ce sun bada wannan kayan tallafin ne ga waɗannan marayu da ke tsugunni a wannan gida don tallafawa rayuwarsu game da yadda suka tsinci kansu cikin wannan maraici. Ya kwamando Egoba ya ce ba aikin ƙara ƙasa ba ne kawai ya ta'allaka a wuyarsu a'a har ma da na tallafawa al'umma na haka suka shiga a irin wannan rana na su kansu shekaru 51 da kafuwa don tallafawa gajiyayyu da ma marayu. ya ce hakkin kowane yan ƙasa ne da tallafawa irin waɗannan rukunin al'umma musamman ma marayu da waɗanda ba su san hagun su ba ne dama wannan runduna dai ta bada kayayyakin abinci da suka da shinkafa da taliyar makaroni da sabulun wanka da na wanki da man girki da ma kayayyakin bukatu irin na yau da kullum alhaji aji yusuf gabdu shine babban sakatare a ma'aikatar mata na jihar borno wanda kuma ya karbi waɗannan kayayyaki a madadin waɗannan marayu mutukan godiya a yadda suke taimaka mutanen nan duk da haka yadda suke fama da suke fama da su shani boko haram da shani tsoro a jihar nan suka samu har lokaci ka shirya wannan kayan suka kama nan mun yi matukan godiya da su kuma muna fatan kuma su kungiya ko su NGOs za su yi irin wannan tunda wayannan sojoji ne kuma sun kawo su don tsaro ne kuma ga su nan sun ta sun samu lokaci har su kama irin wannan kyautan mu ko mu ne mu yi musu amma suka ji tausayin wannan yaran nan wanda ba su da iyaye suka kawo wannan kyautan wallahi musamman ma ni na yi matukan godiya na a musu kuma Allah ya kasu su duka Allah kuma taimake su duk abin da suke a cikin rayuwarsu. Rafi da kama a wannan gidan marayu kuna da yara kamar nawa? Muna da yara suna da ɗan yawa ba amma yanzu haka nan wanda muke da su akalla yanzu sun kai mutane kusan talatin yanzu suke da su akwai wayansu wanda gwamnatin kano kuma ya nemi mutane ɗari daga borno mutane ɗari bakwai an sun gode makarantar a wato abin nan masu masu marasa iyaye muka yi mobilizing muka ba su mutane ɗari yanzu gari na duk sun kai mutane duk daga cikin yaran nan da kuma suna karatu a can duk wayansu wayansu anan wayansu kuma wanda kuma gidajen su sun kai wanda boko haram sun sun sun sa su sun zama otan mm. da irin su ne duk muka taro mutum su guda ɗari suka tafi suka tafi Kano a daidai wannan lokacin ne kuma ake ci gaba da samun kurarowar yan gudun hijira musamman ma waɗanda ke tsugunni a jamhuriyar Nijar sakamakon wa'adin da gwamnatin Nijar din ta basu na tattare nasu ya su bar kasar wanda yanzu haka muke samun rahotannin da ke nuni da cewa wasu daga cikin waɗannan yan gudun hijira na taka sayyada ne tun daga jamhuriyar Nijar har zuwa garuruwan da ke kan iyaka yayin da wasu kan rasa rayukansu akan hanya sakamakon gajiya da yunwa da kuma ishin ruwa da ya addabi irin waɗannan jama'a haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya